إننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون وإننا باتباعنا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وبهديه نكون من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة وبمدى انحرافنا وبعدنا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم تكون شقاؤنا في هذه الدنيا وخسارتنا في الآخرة عباد الله كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع مسؤول عن رعيته والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة رائية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رئيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رئيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرعاية لن تكون يا عباد الله إلا بوجود رأس يقود من هو خلفه لذلك كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أنه إذا كانوا ثلاثة أي إذا كان هناك ثلاث نفر يريدون سفرا أو يريدون القيام بأمر ما فلا يحل لهم ولا يجوز لهم إلا ويؤمر واحدا منهم ليكون أميرا لهم يأمرهم أو يكون حتما لنزاعاتهم وخلافاتهم فإذا لم يفعلوا ذلك فقد عصوا رسول صلى الله عليه وسلم والناس إذا كانوا فوضى لا سراة لهم فإن عاقبة أمرهم تكون خسارة وفوضى كذلك ويكون من هو دونهم أو من هو من عدوهم يستولي على أمورهم ويكون هو الذي يقودهم ويرشدهم إما إلى الحلاك والدمار وإما إلى الشقاء في الدنيا والخسارة في الآخرة يقول الأفوه الأودي وهو من الجاهليين من من عاش في الجاهلية لا يسله الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا وهذا أمر معروف مقرر في الفطرة معروف بالتجربة ولذلك يجب على كل واحد أن يكون له أمير وللأسف الشديد وللأسف الشديد نحن في زماننا فقدنا القيادات الدينية وكل واحد يستطيع أن يتكلم في أمور الدين وليس هناك واحد يرجع إليه حينما يستشكل الأمور ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لكن الأمر الآن صار فوضى في أمور الدين وكذلك في أمور الدنيا في أمور الدنيا فقدنا القيادات القيادة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي ولو تأمر عليكم عبد حبشي يعني دلالة على أنه هو دونكم كلكم لكنه تؤمر عليكم فعليكم بالطاعة بالسمع والطاعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله فطاعة أمراء الأمور طاعة لله سبحانه وتعالى ولا يلزم من ذلك أن يكون عادلا إلى درجة يستقبل يقبل منه ذلك لكن الأمور لن تسير على ما يرام إلا وإذا كان فيه أمراء وأئمة يقودون الناس ويرشدونهم فيا عباد الله نحن دائما نستسهل هذه الأمور ولا نأخذه بمحمل الجد حينما يأتي الأمر إلى أمر الإمارة وكل واحد يستطيع أن يكون أميرا مع أننا نستطيع أن ننتخب أو أن ننتخب أميرا يصله أو يصلح لنا أمورنا لكننا تركنا من هم دون ذلك وإن كان ذلك علامة من علامات الساعة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة لكن ذلك ليس بمانع وليس بمصور بأن نترك الأمور على غير ما يرام بل يجب علينا أن نقوم ونقدم عذرنا إلى الله سبحانه وتعالى فنستطيع أن نقول يوم القيامة معذرة يا ربنا فإننا قد قدمنا ما نستطيع عليه وإنما عليك التنفيذ وعلينا البلاغ وقد بلغنا إلا أن نفعل ذلك فالكل مشارك في الإثم فإن فعلنا ذلك فقد برئنا من الإثم سواء حقق الله لنا أمنياتنا أو لم يحقق لنا ذلك فلله الأمر من قبل ومن بعد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa hakika mu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ce al'umma mafi alkhairi da ubangiji subhanahu wata'ala ya fito da ita domin su jagoranci al'umma su ba da misali misali na karshe wanda ba za a iya ƙara samu waɗansu al'umma da za su yi abu na bajinta da burgewa ga ubangiji kamar mu ba wannan ɗaukakar tamu da daraja da alkhairi da alkhairi da za mu zamanto mun tabbatar yana tabbata ne idan ya zamanto mun yi riko da shiryarwa da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan alkur'ani kuma alkur'ani yana shiryarwa ga abin da shi ne ya fi zamantowa mafi zamantowa daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akan tafarki yanda mutum zai yi tafiya cikin duhun dare akan wannan tafarki ba shi da bambanci da yanda mutum zai yi tafiya akan wannan tafarkin yayin garjin rana lokacin da rana ta take saboda haka haske da mutum zai gani ba shi da bambanci ga mai tafiyar dare ko ga mai tafiyar rana a shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiryar da mu ya kwadaitar da mu asali ya wajabta mana kan cewa kar mu kuskura ya zamanto babu jagoranci a tsakaninmu jagoranci wani abu ne wanda ya zamanto barinsa gaba ɗayanmu da za mu tattaru mu bari ubangiji gaba ɗaya zai tattara mu ya azabtar da mu akan wannan domin wajibi ne akan ɗaiɗaikun dukkan musulmi idan waɗansu sun ɗauke sun zamanto sun aiwatar da waɗannan al'amarin a wannan lokacin ne laifi zai sauka daga kan ɗaiɗaiku kenan ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙyale mu baki ɗaya tare da girman wannan al'amari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanansa a cikin hadisai da yawa malamai suka rubuta littattafai a kansa da yawa al'imama wasu siyasa daban-daban domin nuna wannan muhimmancin yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi wasa daidai da shi ba mu damu da shi ba mu sani kan cewa ya bayan Allah shugabanci da jagoranci mas'uliya ce nauyi ne to kuma babu wanda ba shi da wannan nauyin a kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira da ibnu umar da ragowarsu Allah ya ƙara yadda a gare su manzan Allah ya ce kullukum ra'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkaninku an ɗaura muku kiwo wanda aka ɗaura wa kiwo kuma shi jagora wanda yake kiwata kuma sune mabiya wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne daga cikinku inda kai a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kake matsulun an ra’iyyati za a tambaye ka abin da aka ɗora maka wannan kiwo a kai manufa kowa yana da shugabanci da jagoranci a wani bangare da ubangiji subhanahu wata'ala ya huwace masa ya hore masa kuma ubangiji ba zai bar shi shiga aljanna ba har sai an tambaye shi yaya ya gudanar da jagoranci shugabancin wannan bangare da aka bashi Allah sallallahu alaihi wasallam yace shugaba na kololuwa ne gaba ɗaya. kamar ka ce shugaban kasa ko gwamna ne ko shugaba ne chairman na lokal, gamman? Aa. ko kuma mai unguwa ne ko dagaci ne ko hakimi wannan masu kiwo ne duk wanda suke su manufa wanda suke a a karkashin kulawarsu da ikon suke to ubangiji subhanahu wata'ala zai tambayi zai tambayi mutum akan kun waɗannan da suke karkashin sa kowanne kuma yana da dama a ranar alkiyama idan an yi mar ba daidai ba sawa'an da sani ko ba da sani ba zai iya zuwa gaban ubangiji ya ce ya ubangiji an yi min kaza rana kaza a lokaci kaza da shi wannan shugaban bai sani ba kuma shi ne yake nuna mana girma da girman mas'uliyar take kan wanda ya zamanto ya ɗau nauyin al'umma masu yawa zala sallallahu alaihi ce za a tambaye shi abin da yake wata domin wannan idan da waɗansu za su tsira da annabawa su ne farkon wanda ya zamanto ya kamata kar a tambaye su akan wanda aka aiko su zuwa gare su fama ubangiji ya ce falanas na ladina ursila ilaihim wala nas'alan al-mursalin za mu tambayi wanda aka aiko wanda aka aike shi aka ce ya zo annabin kenan za a tambaye shi yaya me kai ya ba da labarinsa da rahotonsa gaba ɗaya sannan kuma wanda aka aike shi zuwa gare su a taso su a ce ku kuma me yace muku ya zo ce ya zo ya faɗa muku kaza da kaza abin da ya ce ya yi sannan bai zamanto ya tsira kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana girman abin da ya ɗauko na al'ummarsa sai da ya zamanto ƙarshen rayuwarsa a hudubarsa ta ban kwana ya tambayi sahabbansa wanda suka zamanto sun halarta tunda su ne za su iya ba da shaida sannan su isar ga na bayansu ce za a tambaye ku game da ni rana alkiyama manzo Allah yake cewa sabai za a tambaye ku game da ni rana alkiyama me za ku faɗa a kai na rana alkiyama suka ce ya rasulullahi za mu ce ka isar da sako amanar da aka baka ka sauke ta sannan kuma ka yi wa al'umma nasiya manzo Allah ya nuna sama da dan yatsansa yace Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ka shaida to ballantana wani wanda ba annabi ba ne ya yi tunanin cewa ba za a tambaye shi ba wannan al'amarin bai taso manzan Allah yake cewa a cikin hadisin mutum mai kiwo ne akan iyalan gidansa man duk yaya da Allah ya baka yawansu ko rashin yawansu mata da Allah ya baka fiye da ɗaya ko kuma ɗaya da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a ƙarƙashinka wanda suka zamanto suna daudala a cikin gidanka ko suke cin abinci ko suke aiki a gidanka kai hatta da dabbobi wanda suka zamanto kai ka zo ka turke su a cikin gidanka ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye ka waɗannan domin dalili kenan da ya sa wata ta kawo ta turke wato ta tsare mage bata bata abinci ba ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ta wuta akan wannan dalilin saboda haka ya kai magidanci ka sani ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye ka akan wannan domin kai ne shugaba a wannan sannan ita ma mace shugaba ce akan abin da yake gidan gaba ɗaya abin da ta bari ya lalace da gangan abin da ya zamanto wanda za a yi sa aka bar shi ya balbalce da gangan yara da ila ba 'ya'yanta bane ba ita ta haife su ba ta bar su har suka kangare da gangan to wangiji subhanahu wata'ala ba zai ba ta tikitin shiga aljanna ba har sai ya zamanto ta amsa kuma ta ci jarrabawar sannan za ta wuce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladi da 'ya'yansa ba 'ya'yanta ba 'ya'yansa sannan idan ya zamanto ma'aikaci ne aka baka amana ila sto mukullin sto yana hannunka to wannan kai ma mai kiwo ne akan wannan dukiyar ta magidancinka domin kai ne shugaban wannan bangaren ba wanda zai taba sai da izininka saboda aka shugabanci ne tun daga sama har zuwa ƙasa duk yayin da kawai ga za ga cewa akwai waɗansu a ƙarƙashinka wanda ta ɓangaren ka ne al'amarin yake gudana muhimmancin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkaninmu kullukum dukkanku kowa da kowa daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan abin da aka bashi in ka ga mutum bashi da shi to wannan ya zamanto wofin wofiyo bashi da amfani a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shugabancin da aka ce kar mutum ya kuskura ku zama ku uku za ku yi tafiya ne ko za ku gudanar da wani al'amari ku ku uku face sai ya zamanto kun zaɓa ɗaya daga cikin ku ya zamanto shugaba a matsayinka kaina wanda yake mabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka lalle ka zamanto shugaba to amma shugabanci yana ɗaya daga cikin abubuwan da bamu damu da shi ba muke wasare da shi nawa ne za ka ce an yi tafiya a cikin mota babu wanda zai ce ga mai magana kila direban yayi abin da ya ga dama yayi tukin da ya ga dama ya hallaka waɗanda ya ga dama ba wanda zai ce markala ba wai sai kayi nisa a tuki wanda ya zamanto an bar gari ba a daidai da hawa dan sahu wanda za ga cewa yana yin ba daidai ba amma ba wanda zai magana a cikin wannan babur tare da cewa kuna buƙatar jagoranci da shugabanci idan shi bai rike wannan jagorancin ba ku zaman tukun da shi ɗaya daga cikin wanda suka rayu masu tunani masu zurfin tunani wanda suka rayu tun kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la sulhun na nasa ba. mutane wato ta ci barkatai zama haka kawai babu yadda za a iya gyara al'umma babu shugabanni a tsakaninsu ba zai yi wa. wala sarata iza juhaluhum sadu sannan kuma idan shugabannin ya zama to jahilai ne ba su fahimci abin da ya kamata a yi ba to su tabbatar kuma ba su da shugaba in sun nada ma sun nada waɗanda ba san yadda ya kamata ba to mutum ya san cewa ba shi ma da shugaba shugabanci shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana alaikum bi sunnati ku rike sunnata ku rike sunnonin halifofi waɗanda suke shiryayyu wanda Allah ya shiryar da su ku rike su kam kam kar ku yadda ku sake su sannan ku ji ku yi biyayya ga wanda aka naɗa muku ko da kuwa ya zamanto koma bayan bawa ne a kanku wanda ma ba shi da kyan gani ku yi biyayya shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya biyayya ga wanda yake shugaba shugaba wanda ya zamanto an nada shi ta hanyar da ya kamata a nada shi a musulunce ku yi biyayya gare shi wanda ya mar biyayya yayi mun biyayya wanda ya mun biyayya ya biyayya ga Allah wanda ya saba wa shugaba da aka nada shi akan yanayin yanda ya kamata a nada shi ya saba masa to ya saba min wanda ya saba min kuma ya saba wa Allah ba dan komai ba saboda mutane zauna babu shugabanci to hakika wannan shine lalacewar al'amarin su ya bayin Allah shugabanci ya zamanto ya kauce a unguwanni da ka san cewa akwai wani babba da zai ce kaza za a yi magana ta zauna yanzu a unguwanni babu a gari da akwai wanda zai fita gidan rediyo da ya yi magana cewa a daina kaza an daina yanzu babu shugabanni na addini a wanda in ya fita ya ce a yi kaza wannan maganar ta mutu kenan haka za a yi yanzu babu kowa yana ganin cewa ya isa yana ganin cewa shi ma yana da abin faɗa to kuma al'amari kullum ana ganin ba daidai ba kuma an kasa gane waye da wannan laifin laifi na gaba ɗaya ne har sai in an tattar gaba ɗaya an naɗa wani kuma an naɗa shi ba dan ya fi kowa ba yasa sai na bakar radiyallahu anhu tare da cewa shine kololuwar wanda ya fi kowa alkhairi aka naɗa shi sai yake wullitu alaikum an naɗa ni a kanku wani su bi khairikum amma ba ni ne mafi alkhairi ba ba kuma na nufin shugaba sai ya fi kowa komai ba a yana ana nufin shugabanci sai da shi komai zai tafi amma idan ya zamanto an rasa shugabanci babu abu mai kyau da zai tafi waɗansu da yawa sun koma gidajensu sun kulle kawunansu sun toshe kunnuwansu sun sawa bakunansu mukullai kan cewa ba za su yi magana ba saboda sun yi magana za a ci mutuncinsu abin da aka yi wa annabawa kenan babu wani annabi da ya faɗi gaskiya wanda ya zamanto mutanensa suka yi maraba da shi babu wani annabi da bai zamanto ya sami irin wannan ba kuma al'amarin kamar yadda Allah ya faɗa ne lan yadurrukum illa adha dama maganar baki ce amma gyara na zuwa matukar anyi. matukar kuma kowa ya shiru ya zamanto ba a damu ba an bar shugabanci ya zamanto ya tafi yanda yake yanda kawai abu ya kama hakika mutane ba za su gushe ba cikin wahala ko ba ba za mu gushe ba ɗaiɗai kun mu sai Allah ya tambaye mu Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayanin cewa alamar tashin alkiyama wusi da al’amuru ila gairi ali idan aka ɗaura al'amari aka baiwa wanda ba shi ya cancanta ba fantaziru sa to ku tsaya ku ji kowa to ku yi dakon tashin alkiyama wanda yake ce to ai shikenan an ce ai dakon tashi a'a ana nufin ka tashi ka canza domin ba lokacin bai idan kuma lokacin ne in ka iyayinka kana da uzuri a wajen Allah idan ka je rana alkiyama za ka ce Allah ga hanzari na ga uzuri na nayi amma ba karba ba dama yi ne naka tabbatarwa da aiwatarwa na ubangiji ya bayin Allah yanayin yadda unguwanninmu suka zamanto yara sai abin da suka ga dama za su yi wallahi Allah ba zai tambayi yaran nan kadai ba sai ya tambayi waɗanda suke nan domin munkari ne wa man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadi mu canza da hannayenmu ko da bakunanmu ko da zukatanmu mu zauna kenan mu yi tunanin yaya za mu bullo wannan al'amarin amma kullum sai aka bar wa al'amarin sai dai ka ji an hira a gidajen rediyo ai abu kaza abu kaza an faɗi ra'ayin daga gama wannan hirar da shi ya mamanta abin da ya faɗa saboda haka ya bayin Allah dole mu samar da shugabanci shugabanci daga ƙasa zuwa sama na cewa ga hanzarinmu Allah mun yi iyayenmu sannan ga hanzarinmu Allah ga abin da za mu iya Allah ka cicciɓa mana ka ƙarasa mana amma matukar za mu zauna muna tunanin cewa eh abin ya fi ƙarfinmu ne abin ya fi ƙarfinmu ne to wannan ba mu da uzuri a wajen Allah kuma waɗansu za su zo ranar alkiyama so ce me yasa kuna ganin abu kaza yana faruwa ba ku zamanto kun canza suka ce ya Allah ba za mu iya ba ya ce me yasa ba ku bar garin ba ce kunna mustad'afina fil ard Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha amma mutum ya zauna barna na gudana sannan bai kawo gyaran ba sannan ya tunanin akwai uzuri a gaban Allah da zai iya faɗa wani al'amarin ba haka yake ba ya bayan Allah tinkarar waɗansu wani yanayi muke na kan cewa za a kawo waɗansu za su caccanza kuma waɗansu abubuwan za a gyara su matukar ya zamanto son zuciyar mu za mu bi ba gyaran da Allah yake so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai farin ciki da shi ba mu sani kan cewa mun jefa kanmu a irin yanayin da ba za mu fita ba ba za mu zamanto mun burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za mu zamanto muna da hanzari a gaban Allah ba saboda haka tun yanzu mu tashi kai iyayenka na ba ta kai za ka iya canza ku in alaika illal balagh annabi ma sallallahu alaihi wasallam abinda aka yi marke nan. ka isar Allah kuma shine zai zamanto ya aiwatar da waɗannan al'amar saboda haka ya bayan Allah shugabanci wajibi ne a tsakaninmu idan ya zamanto a rukunin unguwa rukunin layi babu wannan shugabancin lallai ne a samar domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi kuma wannan shine addinin mu kuma lalle yi biyayya ga shugabanci da aka sa wannan biyayya ita za ta janyo gyara in wannan unguwa ta yi wannan unguwa ta yi daga nan shugabannin unguwannin suka haɗu suka yanke wani abu za ga gari ya canza daga nan idan gari ya canza za ga cewa kuma kowa ya ɗauka kuma wannan abun za ga yayi na so ya tafi waɗansu wajejen amma lalacewar gashi lalacewar na na so har yana barin wannan jiha tamu zuwa waɗansu jihohin ba don koyi ba saboda rashin shugabanci saboda haka mu sani nauyi ne akan mu duk gaba daya babu wani wanda yake da uzuri a gaban Allah ya zai ce Allah ya ni ba ni nake da kaza ba a manzo Allah ya ce kullukum ra'i dukkanin mu shugabanni ne muna shugabanta wani bangare da zamu iya kuma za a tambaye mu wannan ba za mu tsallake siradi ba sai an tambaye mu Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya taimake mu samar da shugabanci kuma shugabancin da zai zamanto zai kawo gyara a cikin al'ummar mu Allah kuma ya ba mu shugabanni wanda za su tausaya mana su ji kanmu Allah subhanahu wata'ala ya gyara al'amuran mu Allah ya kula da tarbiyyar ‘ya'yayenmu, Allah subhanahu wata'ala ya kawo albarka a gidajenmu, abin da ya fi mu Allah kai mana maganinsa, abin da ya zamanto ba za mu iya ba Allah ka iya mana, abin da ya zamanto ya gagare mu ya Ubangiji ka sahale mana shi ka yassare mana shi. Allah subhanahu wata'ala ka kawo mana tanyo da agaji ta inda muke tsammani da ta inda ba ma tsammani Allah ka mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a jihohin mu baki daya Allah ka sanya mu mu zamanto abin alfahari ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar alkiyama اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاه